ga watan 8 2017 karatun ashirha wal ibana ala usuli sunnati wa diyana littafi al allama abu abdullah ibn batta rahimahullahu ta'ala aƙidar ahlus sunna ita kaɗai ce tabbas domin samun kyakkyawar rayuwa duniya da lahira wannan littafi yana cikin littafin da aka wallafa a akan aƙidar ahlus sunna muna kuma ɓangare na farko a cikin wannan littafi wanda yake magana a kan wajabcin riko da sunna da son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tsoratarwa akan yin bidi'a da kuma rarrabuwar kai a cikin addini muna kuma cikin jerin maganganun magabata da suke kudaitarwa akan haka a yau za mu tashi lamba ta 182 وكان الفضيل يقول آه 184 وقال الفضيل طوبى mata مات على الإسلام والسنة ثم بكى ثم بكل الطفيل ثم بكل فضيل على زمان تظهر فيه البدعة فإذا كان ذلك فأكثروا من قول ما شاء الله هل ينزو فضيل بن عياض ألا يجيكنش لقابرة ما لا يجيكب هذا شراته من مغنغنونشي Wa'inda suke kwadaitarwa akan riko da sunna ina jin muku manta ba a ƙarshen karatunmu na sharhun sunna na imam albar bahari kusan da maganganun fuzailu ya ƙari wa'inda suke tsoratarwa akan yin bidi'a yanzu kuma ga ibn babba ya jero maganganun fadail masu a kan riko da sunna tun jiya mun ji wasu daga cikinsu ga yau ko za mu ɗora ya ce fadail ya ce tuba liman mata alal islami wa sunna dacewa rabbanta shiga aljanna ya tabbata ga wanda ya mutu akan musulunci da sunna idan mutum ya mutu yana musulmi a kan sunna wannan mutum ya dace ya kuma rabbanta za mu zo mu karanta nan gaba akwai lokacin da wani daga cikin tabi'ai ya ziyarci wani majinyaci bai da lahiya sai tarar da shi hankalin shi tashe don ya riga yanke kauna daga rayuwa ya tabbatar da wannan jinyar ta ajali ce to wannan tabi yana shigowa ya zo ganin shi ya zo duba shi sai ya same shi cikin wannan hali na firgita da tsorata da tashi hankali ya gaishe shi ya ci mashi lafiya ne faru ne na ganka haka a firgice ya ce almaut sai ce mutuwa ina tunanin